gwamnatin shugaba Donald Trump za ta sayar wa Najeriya dan kara dankaran jiragen yaƙi yan yayi wato A29 Super Tucano har guda goma sha biyu. Gwamnatin Najeriya ta yi maraba da wannan mataki kamar yadda babban jami'i a ofishin mukaddishin shugaban Najeriya Alhaji Hafizu Ibrahim ke shaida min. Labari ne mai kyau saboda yana nunawa cewa ita kanta Amurka ta gamsu kuma ta yarda da shugabanci na shugaba Muhammadu Buhari da Profesa Yemi Osinbajo kamar yadda ka sani to kaga wannan duk abubuwa ne a wanda za a yi farin ciki kuma za a yi fata kuma ita gwamnati ko ta abu da domin kawo zaman lafiya da kiyaye dukiyoyi na al'umma da rayuka. A baya dai Amurka ta yi ta satar niki wajen siyarwa Najeriya makamai bisa zargin dakarun kasar na danna haƙƙin bil'adama a daidai lokacin da mayakan Boko Haram ke rawar gaban hantsi. To wai shin ma wani irin jirage ne wannan? Tambayar kenan da na yi wa ƙwararre kan sha'anin jiragen yaƙi Muhammad Inusa. Shi wannan jirgin da yana ayyuka da dama don ko da daddare zai iya tashi kuma zai ga inda makiya suka ɓoye kuma za a ga yana sakowa ƙasa-ƙasa haka kuma baya ƙara bullet-tube ne anti-aircraft bai sako ne. da shi Amerika ta ba Afghanistan da shi suka yi ta amfani akan Taliban din nan. Kya wannan babban al'amari ne mai kyau kam da muka ji daɗi. To yaya zaka kwatanta wannan jirgin A29 Super Tucano da kuma waɗanda sojojin saman Najeriya suke amfani da shi a halin yanzu? Ba za ka iya haɗa shi da wanda muke amfani da shi ba Dan yawanci wanda muke amfani da shi a nan Alpha Jet ne. Irin function ɗinsu ba za a iya haɗa shi da A29 saboda jirgin wancan gaskiya kam an yi testifying kasashen duniya da yawa sun yi amfani da shi. Mene ne abin da shi wannan sulfadoxacin din zai yi wanda alfa da muke da shi a halin yanzu ba zai yi ba kaga kaman wannan daga wuri mai nisa zai hango ya zo min yana da sutherland zai ga inda makiya suka boye kuma kaga bai mission target ba yanda za a dindigar harbo jiragen sama anti aircraft ya sami jirgin kuma shi komun dare zai tashi kaga kuma alfa j baya attack da daddare al-mustafa liman wani masanin tsaro ne a najeriya makamai boko haram nan da ake ta magana a kullum nan in kai la'akari sojojinmu na najeriya kaɗai ko ko ba a kawo mana makamai ba a kawo mana jiragen yaki ba sun isa su kawar da zancen Boko Haram a Najeriya. Amma kawar da Boko Haram a Najeriya a yau ba zance bane na jirage. Zance ne a zauna a zo a san menene matsalolin da suka haddaba matsalolin Boko Haram a Najeriya. Sai an koma tun daga dagatin ƙauye, an koma tun daga mai anguwa, an koma hakimi, an koma da sarakuna. Sai an zo da su, an zauna da su, an tabbatar an aiki sosai tare da su. Sannan su kawo shawarwarin su yadda suka bada da shi a da, kuma a tabbatar an aiki da shawarwarin. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.